mace za ta kwanta ita ba ta yi goho ba kuma ba ta yi rubda ciki ba ana iya saka mata filo daga ƙasanta a ɗago kan kada ku manta ku danna alamar subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku dukkan wasu bidiyoyi da muke ɗaurawa a kullum Sannan idan wannan bidiyo ya burge ku sai ku zo ku danna mana alamar like. Sannan kuma ku yi sharing ɗin wannan bidiyon domin sauran al'umma su amfana. Salon kwanciyar gargajiya Yanayin kwanciya a gargajiyance shi ne yanayin jima'i na kaka da kakanni. Mace za ta kwanta a rigingine, kanta na kallon sama. a wannan yanayin ne mai gida zai zanke mata yanayin jima'i ne da duk rashin ƙwarewar ma'aurata sun iya shi saboda sauƙinsa da kuma samar da gamsuwa na wadatuwar kwanciya irin na jima'i yadda ake yin wannan kwanciya na kanta a ƙasa shine mace za ta kwanta ita ba ta yi goho ba kuma ba ta yi rubda ciki ba ana iya saka mata filo daga ƙasanta a ɗago kan a ɗago kaɗan shi kuma namijin zai jingina a bayanta ba tare da ya saki ba tare da ya saki jikinsa ga baki ɗaya ba shi ma wannan yanayin bai wahalarwa kuma yana sauri da sauƙin gamsar da ma'aurata ina fata daga wannan lokacin gajiya ba zai hana ma'aurata soke haƙƙin junansu na jima'i ba a ci daɗi lafiya